بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهود إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهوى أقام <clears throat> بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنسل للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أشابك قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas yayin da daidai da sha biyu ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci na mus abu bin umair a cikin wato a gidan alhaji bello gwiwa a wannan layi na samaro a cikin wannan gari na kakwata birnin shehu allah ya ji kansa allah ya masa rahama a daidai wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah ta'ala Allah ka sa alƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira jiya mun fara bayani akan wa bashirin ladina amanu zan ƙara abu guda ɗaya kawai sai mu wuce matafi aya ta gaba akar makalla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أجي من فارم أجنا أكون وبشير الذين آمنوا Allah ya ce kama wanda suka yi imani wato bishara sannan wa amilu salihati kuma suka yi aiki mai kyau al'imanu kamar yadda muka sani wato yana da rukunai guda shida babu kuma yadda za a yi aiki ya zamanto al'amalin salihu sai idan ya yi muwafaka da karantawar annabi muhammad ko a ina ake yinsa kuma kowa yake yin shi dole imani da aiki mai kyau aiki mai kyau sai ya yi muwafaka da karantawar annabi muhammad da haka allah ya ce anna lahum jannatin ta jiri min ta ta hal anharu lalle suna da aljanna wacce koramu suka tabbata a karkashinta don haka idan mutum ya bibi ayoyin qur'ani sama da arba'in da wani abu duk inda allah ya yi maganan aljanna zaka ji ya kawo min ta hal anharu wannan min ita suke ce mata sila ko za'ida litta'aki wacce ake kawo ta don karfafa zance da ainihin wato ta kidin ainihin wato zancen amma waje ɗaya ne a ƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo min dinnan idan ya kawo min dinnan a daina tikkire a haƙura a daina magana mana tunda maganan za ta ɗaukan mun hankali wannan dawo da ita za ka ba a jin yayi uku waje su ga mashi guda uku da haka a duk inda Allah ta'ala ya maganan aljanna a ƙur'ani sai ya kawo min ta hati hal anharu dinnan gwaje ɗaya ne ya kawo shi ta hata haka babu min shine wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri sayti tahtaha bi min tahtaha ba me yasa dukkan gurare a Qur'ani Allah yake kawo min amma da yaje magana kan wato al-muhajir da ansar sai cire min din sai kawo shi babu min sai malamai suka ce don Allah ya nuna maka aljannar sahabbai ta fi tabbas akan taka shi yasa da ya kawo taka sai ya cire mintin sai ya kawo shi haka kai kuma taka sai ka tashi ka nema shi yasa aka ce min tashi hal anharu to dan haka duk sanda aka azurta su da 'ya'yan abinci daga cikin abincin yin aljanna Allah ka sa muna ciki qalu za su ce hadha alladhi ruzuquna min qabl wannan shine arzikin da aka kawo mana kafin wannan lokacin za a sake zuwa musu da wani wanda ya kama da shi a launi amma ɗanɗanansu daban da aka da da lokaci abin da ya shafi bishiyoyin aljanna da makamantansu sannan walahum fiha azwajun mutahhara akwai mata a ciki wanda Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake su mun yi latta kafin Ramadan a nan garin mai taken aljanna da ni'imominta ta ɗauke mu awa daya da minti shida da wasu sakanni mun faɗa abinda malam Bello bin shi ya ba da shawara a kai wannan lakcar mun faɗa abin da a wancan lakcar ba za mu iya faɗa a wannan mawukifin ba yana da kyau mutane su koma su nemi wancan lakcar da matan aljanna da bishiyoyin aljanna da kofar aljanna wahum fiha khaliduna kuma za su dawwama a cikin ta Allah ka samu na ciki hadisi ya tabbata a bukhari da muslim da tirmidhi da sunan na wato musnad na al-imam ahmad hadisin abu huraira yake cewa annabi ya ce Iza adkhala Allahu ahla al-jannati al-janna idan Allah ya shigar da ƴan aljanna aljanna Allah ka samu nan ciki wa ahla an-nar nara ya shigar da ƴan wuta wuta Allah ka tsare mu Allah ka sa ba ma ciki utiya bil maut kabshan amla za a zo da mutuwa a surar rago wanda farin jikinsa ya fi yawa akan ainihin wato bakinsa mulabbayan wato irin yadda ka san akan tattaro tufafin mutumin da ake husuma da shi za a kayar da shi haka za a yi masa fa yuqafu ala suwari za a zo a ajiye mutuwa akan katanga baina ahli aljannati wan nar tsakanin inda yan aljanna za su iya hangowa yan wuta za su iya hangowa thumma yuqalu sannan sai a ce ya ahli aljannati ya ku yan aljanna fa yastali'una na wajibina sai su leko suna cike da fargaba da tashin hankali a wannan lokacin an ya min makalihim saboda kowa yana tunanin kar a ce a tuni ne alladhi kana hum fihi wanda su suke ciki thumma yuqalu sannan sai a ce ya a nar ya ku yan wuta fa yattali'una mubshirina sai su leko suna masu bishara fa farihina an yakhruju min makanihim alladhi hum fihi suna masu farin ciki dauka suke za a ce su fito daga ciki ne wa yarawna an qad jaa suna ganin fato mafita ta zo a halin da suke ciki ne fa yuqalu li ahli al jannati wa ahalin an wa kulluhum qad ra'ahu sai a ce ma yan aljanna da yan wuta kowanne kuma ya riga ya ga mutuwar za a ce hal ta'rifuna haza kun san wannan kuwa fa yaqulu ha'ula'i wa ha'ula'i qad arafnahu huwa al mautu alladhi bina sai wa'annan su ce mun gane shi ita ce mutuwar da aka wakilta a mu qala sai annabi yace fa yu'maru bihi fa yudau fa yuzbahu zabahan ala suwari alladhi bayna aljannati wan nar sai ayi umarni sai a kayar da ita mutuwar yan aljanna na kallo yan wuta na kallo tsakanin wannan wajen sai a ainihin wato yanka mutuwar a kashe ta sun mai sannan sai a ainihin wato ce lil fariqain kilahuma ga dukkan bangarorin guda biyu ya ahlal jannati quludun fima tajiduna za a ce ma yan aljanna to ku dawwama cikin abin da kuke jin daɗi na ni'ima la mauta ha abadan babu mutuwa har gaba da Abadan. wa ya ahlan nari za a ce ma yan wuta kuma kuludun fima tajiduna la mauta ha abadan haka za a ce da haka fa yazdadu ahlul jannati farahan ila farhi da haka yan aljanna sai farin cikin da suke ciki sai ya karu domin yanzu an samu tabbas ba ranar da mutuwa za ta sake lallabuwa ta dadimu wani ce gaba da shi wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim yan wuta sai ta kara bakin ciki bayan bakin cikin da suke ciki fa ya amanu ha'ula'i wa'annan sai su samu amincin zama cikin aljanna dindindin ba fita wa yanqati'u ar-raja'u ha'ula'i wayannan kuma sai su ɗeba tsammani daga rahamar Allah sun makara رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا النبي يا جماعة يوا صحابي wannan bayani sai ce musu wa anzirhum yawm al-hasara Allah ya ce a wa mutane gargadi da kashidi da jan kunne da ahir iz udiya al lokacin da za a zo da mala'ikan wato da mutuwa a kwantar da ita a surar rago a kashe ta wahum fi gaflatin wahum la yu'minun mutane kuma suna cikin rafkana a nan duniya sun ki yadda su tsaya su imani da Allah da aiki mai kyau to shi yasa zaka ga Allah ya ce wala yusiq wasaqahu babu wani wanda zai maka daurin tankila irin Allah dan shi zai maka daurin da ya kashe mutuwa gashi ana maka azaba a hana ka mutuwa kuma kai burin ka mutum kuma ba mutuwa to wannan Allah madaukakin sarki ya tsare mu aya ta gaba yace inna Allah la yastahi إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين إن الله للشي الله la yastahi baya jin kunyar an ya dariba masalan ya buga misalin ma ba'udatan abin da yake sauro ne fa ma fawqaha ko abin da yake sama da sauro fa amma alladhina amanu amma wa'inda suka yi imani fa ya'lamuna sun san cewa idan Allah ya buga misali annahu al-haqqu shi wannan misalin gaskiya ne min rabbihim daga wajen ubangijinsu wa amma alladhina kafaru amma wanda suke kafirai ne da munafikai na sukan ce ma za arada Allah bi hada masala mai Allah yake nufi da buga wannan misalin sai yake yudillu Allah yana batarwa bihi da wannan misalin da yake bugawa yana batar da kasiran da yawa daga cikin mutane dan ba sa imani wa hadi bihi kasiran kuma yana shiryar da yawa daga cikin mutane dangane da misalan da yake bugawa amma ma zillu bihi babu wani wanda yake ɓacewa idan Allah ya buga misali illal fasiqina sai mutanen da suke ainihin wato fasiqai ne sababin saukar wannan ayar malamai sun kama ganganu guda biyu cewa annahu lamma nazala qaulul lahi ta'ala yayin da fadin Allah ya sauka cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane duriba masalun an buga misali kowa ya karkada kunnensa da kyau fastami'ula yaji sai ya ce innal ladina tad'una min dunillahi wa'anda idan bukata ta taso kuke koma masa ku saki Allah subhanahu ta'ala sai ce lan ya khaliqu zubaba babu wanda ya halicci koda kuda a cikin su wa in yaslubuhum zubabu shay'an da kuda gumakan da ake bautawa zai zo ya taba ya gudu shi gunkin la yastanqidhu minhu baya iya bin kudan ya kamo shi sai Allah ya ce da ufas talibu wal matsalubu da wanda ake bautawa da mai bautar duk masu rauni ne sai ya ce ma qadarullah haqqa qadarihi inna allaha aziz da kuma faɗin Allah da yake masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi misalin wanda suka riki wani Allah suna bauta masa sai ce ka masalul baiti ka masalul baita yadda ka san wato giza ne wanda ya riki gida Allah ya ce wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut mafi raunin gida a duniya kuma Allah ce babu kaman gidan gizo gizo dan za ta yi gida gashi tana kwanci a ciki amma gidan bai kare mata ruwa bai kare mata rana yadda ka san gata a gidan a zaune bai kare mata ruwa bai kare mata rana haka duk wanda ka bauta mu wanda ba Allah ba ba abin da zai fi ni nama shi yasa Allah sai ya ce wa tilkal amsal nadribu halin nasi wannan misalai ne ake bugawa mutane amma wa ma aqiluha illa al'alimun babu wanda suke fahimtar wannan sai mutanen da suke ainihin wato masu sani ne wannan ita ce ƙalasir yahudu sai yahudawa suka ce wa ma hadha min al amsal wannan wani irin misali ne Allah yake buga fa nazalat hadhihi al aya wannan ita ce maganan Abdullahi dan Abbas da Hassan al Basri da Qatada da Mujahid da al Imam al Farra shi yasa wasu daga cikin magabata sukan ce idza sami'tu al masala fil qur'ani idan naji Allah ya buga misali a qur'ani falam afhamhu in dai ban gane misalin da Allah ya ba yace bakaitu ala nafsi yace kan zauna in yi kuka yace li anna Allah ala domin Allah ya ce wa tilkal amsalu nadribuha linnati wa tilkal amsalu nadribuha linnati wa ma ya'qiluha illa al-alim yace tunda Allah ya ce ba mai fahimtar su sai masu sani yace to tun da bai fahimci misalin ba to alama ne bai daga cikin wanda Allah subhanahu ta'ala. ya ba sanin magana ta biyu ita ce misalin da Allah ya buga a baya shine annahu lamma daraba Allahu misalain almutaqaddimain yayin da Allah ya buga misalai guda biyu ga munafikai yace masalahum ka masalil ladhi istawqada naran falamma adaat ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim da kuma auka sayyidun min as-sama'i fihi bulumatin sai المنافقون suka ce allahu ajallu wa a'ala. kaga Allah shine mafi girma mafi ɗaukaka ai wannan kalimatu haqqin ne ko amma yuradu biha al min an yadriba hadhihi al-amsal Allah ya fi karfin a ce wai ya rasa abin da zai buga misali da shi sai bahuda sai sauro fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka Allah ya ce musu inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan na manta insha Allah gobe zan zo da tafsirin al-Burhan fi tafsirul Qur'an za ku ga inda su masu aƙidar zagin sahabbai suka ce alba'uda din shine ali bin abi talib shine Allah ya buga misali da shi amma fauka ha kuma shine annabi muhammad sallallahu alaihi yana nan a cikin alburhan fi tafsirul qur'an kuma mai wannan maganan dan rashin kunya shi zai zo ya ce wa ana zagin ahlul bait kuma ga wannan a cikin littattafan shi wanda ya faɗi wannan sai ya bashi uzuri amma wanda bai faɗi wannan maganan ba sai mai ƙarya ya ce ya ainihin wato faɗa da haka sai aka buɗe ayar da inna Allah lallai shi Allah ga inna harfu nazbin wa tawkidin wa ta'alilin wa mushabbahun bil fi'li tarfa'u al isma wa tansabu al khabar ga Allah shine lafzul jalala ismu inna sannan ga la ta korewa yastahi kuma fi'lun ne mudari'un marfu'un li tajarrudihi min adwatin nasb wal jazm wa min nunayi at-tawkid wa nun niswa وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء لأن الياء يتعذر تحريكها وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو أن سيد من حرف نسب ومصدر واستقبال domin da inda an ta taso to ta kan sa fi'ili mudari iya zamanto yana da nasaba shi yasa aka ce an ya zariba Allah bai jin kunya ya buga ainihin wato misali la haka jumla la yastahi ita ce fi mahallin raf'in khabaru inna domin mun samu lafzul jalala shine sunanta an kuma harfu nazdin ne akwai takadiri da suka ce na harfu jarrin a gurin min an ya zariba matsalar. Allah bai jin kunya ya buga misali da ka an harfu nazdin ne wa mazdarin wasu kibalin ya zariba fi'ilin mudari'un ne mansubun bi an wa وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو مثلا ان شيني مفعول به ذاك والمصدر المؤول من ان والفعل في محل الجر akan takadiri na harfu jarrin da aka shafi inna allaha la yastahi min zarbi masalan Allah bai da kunyar wajen ya buga ainihin wato misali ba'udatan sauro ne ko ainihin wato fama fauka shi yasa anan wajen su malaman balaga suka ce a cikin wannan ayar akwai abin da ake ce masa at-tashbihu tamthil shi at-tashbihu tamthil shine wanda wato a cikin wannan ayar wato akwai abin da suke ce masa tashbihu tamthil fi hadhihi al-ayati al-karima wato masalun duriba lid-dunya wa ahliha misali ne Allah ya buga da duniya da ma'abuta ita saboda fa innal ba'uda shi sauro da kake ganin sa ta haya ma ja'at takan rayu lami lafiya ne lokacin da take jin yunwa amma wa idza shabi'at da ta ci ta koshi kuma matat mutuwa take shine lokacin da sauro yake jin yunwa to sai zauna ne lafiya amma da ya ci ya koshi kuma to matsala ta riga ta zo kadalika ahalud dunya idan tala'u minha halaku to haka mutane duk lokacin da duniya ce musu yawa takan zama sababin lalace wasu duk wanda ya ce maka yawan an samu wadata lokacin ne za a babban Allah ƙarya ne ka ce in ji ni ƙarya ne talauci da kake gani yana da advantage yana da disadvantage wanda zai ce watakila to mai amfanin talauci eh? yana da shi kuma ka tambaye ni ni zan faɗa maka amfanin talauci eh na kowa yi zuru zuru tara tambaya a kware kuwa yana da amfani in ba haka ba me yasa Allah ya ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna fiha fa fasaqu fiha duk lokacin da wa idza aradna an muna nufin mahallaka wani gari Allah yake amarna fiha sai mu umarci manyan mutanen garin su ba Allah maimakon su ba Allah ne yake faruwa Allah yake fa fasa kofiha fa haqqa alaiha alqawlu fa dammarnaha tadmira mai ba fike nan sai ta kama fito na fito da addini Allah ba ya ce a kalla innal insana la yataga ba arahu ra'ahu stagna dan adam yakan yi dagawa idan ya ga yana da wadata ba haka ban to na baka asamin ka je ka karanta qur'ani tun daga bango zuwa bangon shi za ka ga annabin da Allah ya turo aka yi faɗa da shi za ka ga manyan gari ne yanzu nan gurin idan ka haɗa masu kuɗin cikinmu da marasa kuɗin masu kuɗin ba su wuce kaso biyar ba kaso ɗari casa'in da biyar marasa kuɗin ba haka ba ne to wani yana zuwa tafsirin nan dambe da kuɗi ne billahi lazi yana samun kuɗi ba akwai alkitabul kaba'ir na al-imamu zahabi ba to shi zai zama kaba'ira yasa baka duk wanda ka gan shi da kuɗi yana harkar addini to ka jinjina masa shi yasa aka yi saɓani tsakanin alfaqirus sabil da alganin shakir waye fi wani a gurin Allah wannan talaka ne bai da kosisi ya haƙura ba Allah wannan kuma gashi da kuɗi ya haƙura ba Allah waye gaba da wani sai a je a bincika an gane shi yasa malam mai ashirya ya ce a tamta alal isyan fil lahwi tahiman asiman wa tardul afuwa la tauba wahiman a amulu qur'an thumma ta'aba marahiman sai ce yace afik fawara al maut daran fihima yace tamta alal isyan fil lahwi tahiman gashi nan ka tsaya akan saba ma Allah cikin wasanni kana mai rudewa asimat ga ka mai yawan zunubi wa tardil afwa kuma kana kaunar in an je lahira ka samu afuwar Allah la tauba babu tuba wahimin wannan dimuwa ne yace a ta'amulu qur'an yanzu kana fatan ka waraka baka da lafiya sun mata a ba marahiman sannan a kawo magani ka ce ba za ka sha ba yace to asif ka faɗa kufa wara al bayan mutuwa da kake gani akwai dara ne gidaje guda biyu fihima a cikinsu akwai aduwun muhanu akwai makiyin Allah wanda in ya tafi ya wulakanta aw habibun muhanna ko masoyin Allah wanda in ya je za a faranta masa rai sai ya ce uiddat li zakan nar wa hiya mutihatun ila al-qabri ma tilqa alaihim mulihatun uiddat li hada jannatun wa masahatun sai ce agarraka isra'u idan ka ga mafi yawancin abin da yake rudar mutane su bar Allah sai ce agarraka isra'u wadata wajahu da matsayi babba wa hatun da lafiya duk wanda Allah ya bashi matsayi babba sannan ya bashi mai kuɗi sannan gashi lafiya shi lau to in kaga ya tsaya ya ba Allah sai dai tawfiki daga gurin Allah a garraka is kuma wallahi wannan magana da nake faɗa yanzu kana ganin wani to ya zauna ba kuɗin shine zaman sa lafiya da ya samu kuɗi za ka ga ya canza abokanai ya canza mata ya canza gari ya canza kowa wallahi haka ne kowa haka ba haka ne to yanzu an yadda eh wa yanzu da saura mu sake buga wani misali Allah madaukakin sarki ya ce mana daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya buga mana misalin koma wani gari ne da garin yana zaune lafiya a natse mutma'innatan ya fiha rizquha ragadan min kulli makani arziki yana zuwa mata a yalwace abincin da za ka ci ba matsala ba ne gurin kwana ba matsala ba ne titina ba matsala menene ba matsala dan Allah ya ce ragadan ya hari harizquha min kulli makani amma fa an umar an'amillahi sai ta ce ma Allah saboda ni'imar da ya mata fa adaqa Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un da mutanen saba'i da Allah ya ce laqad kana lis saba'in fi maskanihim jannata ne an yamini wa shimali a cikin labarin mutanen sabai ya ishe zaman muku abin aya abin mamaki Allah ya ce gonaki ne guda biyu jannata ne an yamini wa shimalin gagarin sai Allah ya sanya gona dama da gona arziki me yasa qur'ani yake yawan ambatan noma a matsayin arziki saboda duk abin da duniya take takama da shi a matsayin arziki nan gaban ba sa ba isiya ne amma noma ba ranar da za a waye gari a siya isiya bai taɓa yiwa shi yasa Allah ya ce jannata ne an yame ne wa shimali sai ya ce masu kulu min rizqi rabbikum ku ci arzikin ubangijin ku washkuru la kuma ku gode masa sai ya ce baldatun tayyiba gari mai daɗi ga kuma ubangiji mai gafara sai daga cikin magabata ya ce garin saboda ni'imar da Allah ya yi masa na zaman lafiya da kwanciyar hankali da 'ya'yan itace sai da ta kai mace za ta ɗauki kwananta ta ɗora a kai da ulu irin wanda mata suke yin saka kwarashi din nan za ta shiga gona kafin ta shiga gonar ta fito ‘ya'yan itace sun faɗo da kansa sun cika mata kwano sai ta fito saboda Allah ya ce ballatin tsaye ba amma me ya faru Allah ya ce fa aradu sai suka bujire ma dokar Allah fa arsalna alaihim sailal arim baddalnahum bi jannatihim sai daga baya matsala ta faru Allah ya turo balle wadda to wannan shine ɗaya daga ciki kuma in kana so ka gane haka ai a bayan mun yi magana sannan muka zo magana gyara zuciya ko mun ce wadancin abinci ana buƙatar mutum ya ci baina baina ko karka ki ci akwai matsala kuma karka yawaita ci akwai wa akwai matsala to yadda kaga wadancin abincin ake buƙatar baina baina to da zaran kuma aka riga aka wuce haka to an riga an samu matsala wannan shine dalilin da yasa Allah ya buga wannan misalin shi yasa suke ce ma wannan ainihin wato tashbihi tamsili shi yasa dan mutumin da Allah ya bashi kuɗi da makami ko ga yana harkokin addini to ai masa addu'a Allah ya bashi sabati dan wallahi baka gane ko waye mutum sai ya samu kuɗi tukunna sannan zaka gane mutum da gaskiyar gaske amma lokacin da bai da ko sisi a ina malam ba sai dai hankali ba to shi kuma tashbihu tamsili shine a zo ana buga misali a ɗauko abubuwa da yawa daga nan bangaren zuwa nan bangaren ana kwatanta wannan da wannan shine ainihin wato tashbihi wanda yake ainihin wato tamsili muna da ainihin wato bangarori na tashbihi akwai at al mursal wanda shine ma zukirat fihi al-adatu idan aka kawo wato tashbihi aka ambaci kayan aiki na kamantawa wanda akwai kafin ko ka akwai irin su kama irin su mislu da makamantansu sannan akwai at-tashbihu wa al-mu'akkad shine wanda aka share ainihin wato fuskar kamantawa sannan akwai at-tashbihul mujmal sannan akwai at-tashbihul mufassal sannan akwai at-tashbihul baligh sannan akwai at-tashbihul tamthil shi yasa wannan ayat da Allah ya buga misali akan duniya cewa inna ma masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i malamai suke cewa akwai nau'i na tashbihul tamthili a cikin ta dan abubuwa ne a nan gefen da yawa da kuma abubuwa da yawa a nan gefen Allah subhanahu wata'ala yake ta kokarin kamanta kaza da abu kaza kaza da ainihin wato abu kaza wannan ainihin wato shine to shi yasa zamu ga a can wani wajen Allah sai ya ce wa ma ja'alna ashaban nar illa mala'ika ba mu sanya wanda za su tsara wuta ba sai mala'iku wa ma ja'alna iddatahum ba mu sanya adadin su ba muka ce guda 18 ne ko 19 illa fitnatan lil ladina kafaru sai dan ya zama jarabawa ga wanda suke kafirin amma li yastaqina allazina utul kitaba da aka ba su littafi su yi kokari su samu yaqini akan abinda Allah ya saukar wa lazina amanu imana wanda suka yi imani kuma su ƙara imani wala yartaba allazina utul kitaba wal mu'minuna wal yaqulu allazina fi qulubihim mardun wal kafiruna madha arada Allahu bi hada matsala kafirai daman Allah ya buga misali cewa cikin ya Allah yake nufi da wannan misalin sai yace kadhalika yudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa wa ma hiya illa dhikra lil bashar Allah in ya buga misali wanda ya ga dama in shiryar da shi wanda ya ga dama ya ainihin wato bace to shi yasa zamu samu yana ta buga mana misali a Qur'ani idan yace anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun bi qadariha fa hatama lasayl zabadan rabiya ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله سيأتي كذلك يجرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يجرب الله الأمثال haka Allah yake buga misali don baka da imani baka da sani babu yadda za a wannan misalin da Allah yake bugawa yi maka ainihin wato amfani shi yasa da gaba a suratu Ibrahim da ya ce wa an zirin nasa awa mutane gargaɗi yau mai a tihimul azab ranar da azaba za ta zo wa mutane fa ya ƙulun ladina zalamu wanda suka yi zalunci za su yi rabbana firna ila ajalin qaribin nujibi da'awataka wani nattabi'ur rusul Allah za mu karɓa kiran ka za mu bi manzannin da ka tuno Allah zai ce awalam me ta awalam a aqsamtum min qabl ashe kafin wannan lokacin ba kun yi rantsuwa da Allah ba kuka ce malakum min zawal ko kun kafu kafu wadda ba ma wanda ya sai gusar da ku a duniya wa sakantum fi masakin allazina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amsal Allah ya ce kun zauna gidajen mutanen da suke ainihin wato azzalimai ne kuma mun yi gaman muku duk bayanin da zamu muku kuma muka buga muku duk misalan da zamu iya buga muku in ji Allah subhanahu wa ta'ala to Allah madaukakin sarki ya bubbuga misalai shi yasa zai ce wa adin wa samuda wa ashabar rasi wa qurunan baina zalika wa kullan darabna lahu al-amsal wa kullan tabbarna tasbira shi yasa yace law anzalna hadha al-qur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah sai yace wa tilka al-amsal wannan misalai ne Allah yake muke buga cewa da an saukar da wannan qur'anin da mutane suke gani akan dutse to da kaga dutsen yana darewa ya wargaji ya faskari, saboda ganin girman Allah sai Allah ya ce wa tilkal amsalu wa'annan misalai ne na garibu halin nasi muke bugawa mutane amma wa ma ya aqiluha ko la'allahum dan mutane la'allahum yatafakkaruna su yi tunani shi yasa muke buga wa'annan misalan to shi yasa sai Allah anan yace inna layi la yastahi Allah bai jin kunya an ya zariba matsalin ya buga misali na ma ba'udatan abin da yake sauro ne ba ma fauka ha, ko abin da yake ƙasa da sauro ko abin da yake sama da sauro domin ita fauka sun ce asali su malaman luga wato zarfun ne min zurufin makan zarfu ne daga cikin zarfu makani idan an ce zarfu makanin shine abin da yake nuna guri zarfu zamanin kuma abin da yake nuna mai zamani kamar Allah ya ce innal ladina wato yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la aƙilun. to nan ya faɗa ya faɗa ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu la ta tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha har ya je ci innal ladina wato mun aya cikin suratul hujurat da Allah subhanahu wata'ala yake cewa inda rasulillahi kun ga inda rasulillahi nan zarfu makanin ne guri ne amma qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara lailan dare ne zamani ne nahar ma zamani ne da haka wannan shine amma asalin fauka zarfin ne min zurufin makan zarfi ne daga cikin zarfu makani da haka akan a muƙabilin wannan shine akwai ta hata ƙasa da haka akan yi aron wannan a yi amfani da shi akan abin da karina take nuni wajen arrutuba wato matsayi da mataki da abin da yake ƙarami ne ko babba sai a ce fauka shi yasa akan ce fulanun ashabuhu yafuqunahum wato daliban wane sun fifici daliban wane ana nufin wajen matsayi ba sun zo sun hau kansa ba ina fatar an fahimta wannan yana ciki amma fauka idan alkur'ani ya amfani da ita tana komawa zuwa ga ma'anoni kamar haka akan ce fauka da ma'anan ainihin wato akbar abinda da ya fi girma kenan in an ɗauki wannan ma'anan Allah bai jin kunye ya buga misali na sauro ko fama fauka ha, ko abin da yake da sama dawa sama da sauro din tunda fauka takan dauki abin da yake shine akbar wannan ita ce maganar Abdullahi dan Abbas da Qasada da Ibn Jurayj da kuma al-Imam al-Farra'i sannan akwai fauka da ma'anan dunaha wato ƙasa da sauro din wanda ita ce maganar ainihin wato Abu Ubaida da kuma Ibn Qutayba da haka suka ce ma'anarsa ita fauka tana daga cikin wato zawatul adza a lokaci ɗaya takan ɗauki ma'anarta da kuma kishiyar ma'anar kenan takan ɗauki wato abin da ya fi da kuma abin da yake na ƙasa ne shi yasa a baya na faɗa nake cewa yanzu bincike na zamani ya tabbatar da wannan ma'anar da su wa'incan malaman suka faɗa domin sauro da Allah ya ce bai jin kunya ya buga misali da shi ko abin da yake ƙasa da sauro din? yanzu an gano akwai halittar da bata kai sauro ba wanda shi sauro sai ya bi ya shawo jini tukunna ita kuma a jikin shi take shan jinin da take rayuwa shi yasa Allah ya ce inna Allah la yastahi an ba masalan ma ma fama ha shine ma duna duna ha abinda yake kasa da ainihin wato sauro din sannan akan ce fauka da ma'anan aksaru abinda yake yafi shi yasa Allah yake yusikum Allahu fi auladikum lidhakari misl hadd al-unthayayn fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn kun ga fawqa ithnatayn da ma'anan aksara ithnatayn idan sun fi gudana sun fi guda biyu sannan aka yi amfani da fawqa da ma'anan arfa'u manzilatan wato mafi daukakar matsayi Allah yake zuyyina lil ladina kafaru al-hayati ad-dunya wa yaskaruna min alladhina amanu sai yace wal ladina taqaw fawqahum yawm al-qiyamah kun ga fawqahum ba wai sun zo sun hau saman su a'a suna saman su da matsayi da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sana aka amfani da fauka da ma'adan ala kaman waje ala fiha rawasiya min fauqiha wato ala kenan wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ili sana akan yi amfani da fauka da ma'anan al fil wadi yayin da mutum yake saman tudu kai kake kasa sai a ce shi yana sama kai kana yana fauka shi yasa Allah ya ce wa sahabbai iz ja'ukum min fawqikum ku tana lokacin da aka zo muku ta ina ta sama ai wanda suka zo musu ta sama ba sama suka hawo ba kaman ta jiragen sama a su suna tudu ne ta yadda suna iya yin harbi cikin madina su kuma sahabbai suna gangaren da sun yi rami wajen yadda za su kare kansu daga harin da za a kawo musu a garin madina wanda wajen haƙa wannan ramin ne da asalmanul farisi ya kawo shawara annabi ya karɓa sai da aka yi awa saba'in da biyu babu wanda ya ci abinci a cikinsu shi yasa Allah yake izja'ukum min fawqi ko tuna lokacin da aka zo muku ta sama aka zo muku ta ƙasa ta ko ina da mutum ya motsa ruwan wuta yake ji kibiya na sauka wa zagatil absaru lokacin da idanuwa ta fito turu turu wa balagatil qulubu da Anajiru, kowa ya dauka tofa daga nan sai lahira wa tazunnuna billahi gunun kuka ta so ga Allah iri iri Allah ya ce hunalika tuliyal mu'minuna a can ne aka jarrabu wa'ancan masu imanin wa zirzilu ya yasa da Allah ya tashi cewa zai jarrabe mu da tsoro bai ci daga wala nabal wannakum bi shay'in min al wani abu na tsoro yace mun san yadda sahabbai suke annabi bai taba cewa waye je mun wani abu ba yana da aljanna amma wallahi sai ranar annabi ya ce wa zai je cikin mutanen cin ya zo mun da labarin su yana da aljanna ba wanda ya motsa saboda ka kalle yadda Allah ya ce fa wa zilzilu zilzalan shadida an girgiza su girgizawa mai ainihin wato tsanani wannan yana ciki to shi yasa za mu ga cewa a wannan awa saba'in da biyu ɗin da suka yi babu wanda ya ci abinci da annabi da ainihin wato sahabbai awa saba'in da biyu babu wanda ya ci abinci da ya ce waye zai je ya zo min da labari yana da aljanna ba wanda ya motsa da ya faɗa sau uku ba wanda ya motsa kafin bala'i ya yi bala'i ba annabi ya taso yana tafiya yana tafiya ya ga huzaifa tu bil ya yace wannan huzaifa ne yace eh ya rasulullahi ni ne yace yana ga wannan huzaifa ne yace wallahi sai na fashe da kuka saboda na san wallahi ya tura ni yace to amma inda na samu sauki na gane matsala ba za ta faru ba ciwon da in ka je ka taɓa kuwa ka dawo tukunna ka kawo min bayani yace daga nan na gane cewa zan dawo ba zan wannan yana ciki sannan hakan ce alfau da ma'anan azzufur samun babban rabo shi yasa Allah ya ce idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ومطهرك من ورافعك إليه ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة sannan kan yi amfani da kalman fauka da ma'anan wato asila kaunu hasilatan kasance wata ainihin wato sila wato kasance wata ainihin wato sila da dole sai mutum ya yi la'akari da fauƙiya din wace iri ce to Allah sai ya ce fa amma ladina amanu waɗanda suke suna da imani wanda su qur'ani ya fara magana ya ayoyi guda biyar akan su ko to fa ya alamuna sun san cewa idan Allah ya buga misali Annakul haqqu lalle wannan misalin fa gaskiya ne min rabbihim daga wajen ubangijinsu bi yadda Allah madaukakin sarki ya buga ainihin wato misali sannan ita kanta kalmar haqqu akan faɗe ta ta koma zuwa ga ma'anoni masu dama a cikin alkur'ani akan ce alhaqqu ana nufin shi kanshi Allah subhanahu Ta'ala shi ma alhaqqu ne saboda ya ce zalika bi anna Allah huwa alhaqqu Allah shi kanshi shi alhaqqu ne wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil wa anna Allah huwa aliyul kabir sannan alqur'ani ma alhaqqu ne Allah ya ce wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa alhaqqu qul lastu bi biwakil sannan addinin musulunci ma alhaqqu ne Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala kullihi sannan al yin adalci ana ce masa shi yasa annabi zai ce qala rabbihukum bil haqqi wa rabbuna ar-rahman al-musta'an ala ma tasifun da haka Allah kai hukunci tsakanina da su da adalci sannan at-tauhidu ana ce masa al-haqqu da haka Allah ya am yaquluna am yaquluna bihi jinna am yaquluna bihi jinna bal ja'ahum bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi karihun shi yasa idan yan wuta suna wuta za su dinga kira wa nado ya maliku li yaqda alaina rabbu ya maliku ka kira ka muna so a yi mana hukunci kowa a kashe shi kawai qala sai mala'ika maliku ce innakum ma fi suna ai laqad ji'nakum bil haqqi an zo muku da tauhidi amma walakin aktsarukum lil haqqi mafi yawancin mutane da ka faɗi matsalar tauhidi to yanzu kura za ta tashi yanzu za a ci ka kawo rashin zaman lafiya mutane musulmi na zaune ka kafarta su sannan as ana ce masa al Na haka Allah yace wa yastanbitunaka a haqqun hu sai yace qul i wa rabbi innahu la haqqun wa ma antum bi mu'jizina sannan almalu ana ce mata al dukiya. dukiya ya Allah yace ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu sai yace wal yaktub bainakum katibun bil adl ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا ولا يبخس منه فإن كان الذي عليه الحق kunga shine ne almalu dukiya sannan alwuju abin da ya zama wajibi ana ce masa alhaku shi yasa Allah ya ce walau shi ina la'atina kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni sannan alhajjatu bukata ana ce mata alhaku shi yasa mutanen annabi lutu suka ce masa qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haƙƙin, wa innaka la ta'lamu ka san mu ba mu da wata buƙata. sannan alhazzu babban rabo ko rabo ana ce masa alhaqqu shi yasa Allah ya ce wa fi amwalikum haqqul lisa'ili wal mahrum sannan albayan bayani ma ana ce masa alhaqu dan haka Allah ya ce wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhihi alhaq وموئذة وموئذة وذكرى muminina sannan al'amarin ka'aba Allah ya kira shi ya ce masa gaskiya allazina atinahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun sannan idahu halal wal haram bayyana halal da haram ana ce masa alhaqqu ma haka Allah ya ce zalika bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqqi wa inna allazina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin sannan la ilaha illallah ana ce mata alhaqqu Allah yake lahu da'awatul haqqu ga Allah kadai bauta ta gaskiya take ita ce la ilaha illallah والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال sannan in ƙida'ul ajal yankewar ajali ma ana ce masa alhaqqu na haka Allah ya ce waja as-sakaratul mauti بالحق ذلك ما كنت منه تحيد دقيقا تداك إن كذا الأجل أنا تيمس الحق شيما sannan almunji abinda aka zartar da shi zai ciku ana ce masa shi yasa da an da wannan wato zarkar ne ya gama gina katanga sai ce kala hadha rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan shi yasa da yasi da siye da masu imani cinikin ya fada sai ce inna allaha shara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata Allah ya siye rayukan mu'mine da dukiyarsu fada wacce cinikin da me zai biya su da aljanna yuqatiluna fi sabilillah fa yaqtuluna wa yuqtaluna sai yace wa'adan alayhi haqqan fit tawrat wal Injili, wal qur'an wa'adan alayhi haqqan alƙawari ne wanda Allah ya riga ya zartar da shi a cikin attaura da injila da kuma alƙur'ani sai ce wa man aufa bi ahadihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum allazi bay'atum bi wa dhalika huwa al-fawzul azim da haka sai Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa duk abin da yake gaskiya ne to masu imani sun sani amma wa amman ladina kafar wanda suke kafire ne fa yaquluna sukan ce ma za arada Allahu bi hada masala me Allah yake nufi da wannan misalin sai yace yudillu bihi kaseeran wato yana batar da yawa wato da wannan misalin da yake bugawa wa ya hadi bihi kaseera kuma da yawa da Allah ya buga misali za su shiryu amma wa ma yudillu bihi babu wanda yake bacewa idan Allah ya buga misali sai mutumin da yake ainihin wato fasiki ne shi yake batsewa da haka shi kuma alfisku shi ne alkuruju da haka ya zamanto yana da masajir guda biyu akan ce fasa'a ya fusuku alfisku wal fusuku wato alfusuku wal fisku shine masdarinsa da haka duk sanda aka amfani da kalmar fasaqa shine al-khuruj an tariq shi ne fita daga hanyar gaskiya ibn al-faris yace da fa'ul da sinun da kafin kalimatun wahida wahiyar hiya shi ne kuru da anisa, akwai fita babba akwai fita ƙarami. shi yasa a gurin malaman aqida akwai al-fisqul akbar sannan akwai al-fisqul akwai fasikancin da daidai yake da kafirci shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara ko illa iblisa aba kana illa iblisa kana min aljinni fa fasaka kun ga fa kharaja da ka kurutun sa fita ne babba dan Allah ya faɗi fa fasaka din nan shine ya faɗa yace illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirin da haka wancan fasikancin shine anan wannan kafircin kafircin anan shine fasikancin ta da haka wannan fasikanci ne babba wanda yake fitar da mai shi ainihin wato musulunci to shi yasa suka ce idan kalmar fasikanci ta zo a Qur'ani tana komawa ga ma'anan kafirci wanda ke fitar da mutum musulunci duk lokacin da aka kawo kalmar fasikanci mafi yawanci a muƙabilin ta imani ne to za ka ga in ba sa'a ba tana ba da ma'ana ne na ainihin wato kafirci ko ya zama kufurin akbar ko kufurin asgar Allah ya ce afa man kana mu'minan kaman kana fasika sai ya ce la yastau yanzu da mumini da fasiki za su zama daya to tunda aka kawo mumini sannan aka kawo fasiki a muqabilin mumini wannan yana nuna maka fiskun akbar ne shi yasa yace amma alladhina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulun bima kanu ya'malun wa amma alladhina fasaqu fa ma'wahum an-nar كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون sannan akan yi amfani da kalmar fasikanci da aikin saban da ba shirka da Allah ba shi yasa sa sunan banza sai Allah ya ce bi isa lisumul fusuqu ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun sannan ƙarya ma ana ce mata fasikanci shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu duk mutumin da ana zaune zai je kawo labarin da hankalin kowa zai tashi kuma ba labarin gaskiya bane to sai Allah subhanahu wata'ala ya kira shi ya ce masa fasiki sannan asabbu wasayya zagi da abin da yake mummunan abu ne Allah ya kira shi ya ce masa alfisu ya ce alhajju shahurun ma'luma sai yake faman fara da fihin alhajja sai yake mai falara fasa wala kusuka wala jidala fil hajji sana akan kawo alfisuku da ma'anan al'ismu shine zunubi da ya gama maganan ayatul daini ayatul bashi ayat bashi ya ce wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum in kun aikata haka wannan zunubi ne wattaqullaha wa yu'allimukumullah sannan mukhalafatin nabi sallallahu alaihi wa sallama sabawa annabi sabawa na tahuma gama to shi ma fasikanci ne shi yasa Allah ya ce al munafiquna wal munafiqatu ba'duhum awliya'u ba'd munafikai sashin suna son sashi saboda ya amuruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf sukan yi umarni su ce ayi abu mara kyau sannan su hana abu mai kyau sai Allah yake wa yaqbiduna aydihum sai ce nasallaha wa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun lalle su sune ainihin wato fasikai dan haka nan Allah ya ce wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin tunda aka kawo fa ammal ladina amanu to wannan yake nuna maka cewa ana nufin fasikanci babba wanda yake fitar da mutum daga wa daga addinin musulunci Allah ka sa mu rayu cikin addinin musulunci kuma mu mutu a kansa kuma mu tashi da shi akwai tambaya da wani ya rubuto sai gobe za mu amsa cewa a hukuncin mutum ya je neman aiki a ce ba za a bashi aikin ba sai ya dan kawo wani abu an gane kamar yadda dai yake faruwa a ƙasar nan eh iri-iri za ka je neman aiki in ba kana ji kana kallo in ba za ka kawo wani abu ba a dan gurgura to aikin ne salwanta to ba shi mai karɓar ba a'a shi wanda ya bayar din ya hukuncin ya haka to sai gobe insha Allah a da amsa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh